Ɗan wasan tsakiya na Golden Eagles ta Najeriya Samuel Chukwueze ya yi abin tarihi domin kuwa da 25 kacal ya ɗauka daga fara wasa kafin ya jefa ƙwallo a ragar 'yan wasan ƙasar Chile a gasar cin kofin duniya da ake a ƙasar ta Chile. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta faɗa a shafinta na intanet cewar Chukwueze shine na uku a tarihin gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya ta samari 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai da ya jefa ƙwallo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ma'ana 'yan wasa biyu kacal a duniya suka fi saurin jefa ƙwallo a wannan gasa tun lokacin da aka fara yin ta a shekarar 1985. Wato favinio na Brazil a gasar da aka yi a Koriya a shekara ta 2007 wanda ya jefa ƙwallo cikin dakika tara. sai kuma wani ɗan ƙasar ta brazil shi ma wato celso wanda a gasar da aka yi a peru a shekarar 2005 ya jefa ƙwallo a cikin dakika goma sha hudu da fara wasa da aka faɗa masa wani abin tarihi da yi sai ciko ya riƙe baki yana murmushi sannan ya ce ban san da wannan ba to amma kuma abin farin ciki da karamawa ne sanin cewar sunana ya shiga cikin tarihin gasar cin kofin duniya kai wannan abin alfahari ne in ji shi a bayan wannan kwallon farkon ma Chikwueze ya jefa na biyu daga bisani sannan kuma yana da hannu a wasu ƙwallaye guda biyun da aka jefa a ragar 'yan ƙasar ta Chile. Ƙwallo na biyar ne kawai baya da hannu a ciki.